bara ke biya ki ƙara miya gado Allah yunwa na kaji ko ku har kina ne kina hushi da magana ga wani Allah baki bar magana gaba ta batun magana miliyan biyu din ga to wannan ga kai ka kawo shi eh kai ka kawo ce wannan ga tambaya ka ne kai kai ka kawo na wannan gidan gado abincin da kaga ma ina taimaka ina yi ina baka wallahi da albarkacin ya gana in ba haka wallahi da baka ci ne miliyan biyu eh a ah, Na haɗa mai gara ta ce ni. To sai ko ka ta ka zauna kai ko ka ci garar. Ke na ba'ara. Ya mhm. haɗa miki gaskiya. Ba wa zuzurutun miliyan biyu na kuɗi ƙasa ba. Eh. Takarda ta ta banki ya bani ya ce zai taho shi bugo mini lokacin da muna banki an su miliyan biyu ɗin tsakanin da Allah magana da haka take. Yanzu duk haukar da ka ga jikar. Ga jikar. To ni ko miki. A'a, shin nan da yana cak ɗin yake ciki ko? Eh. To ka an saka sake jikin. A'a. Sake jikin ne ce. Ba saki. A'a. Ka watse mun miya wallahi da ni da kaina. Sake jikin mu ci magana da kai. Sake jikin. Ba dai nan cak. Ta. Ta. na za ana san kuɗin? Eh. Tun da yanzu cak ɗin na hannu na. Oh. Ba matsala yosha na za muna an san koyo shi kuna zuwa bari ma yau ki kare in ci abinci sai mu tafi dai wallahi assalamu alaikum wal tau ga dan halan ga surkin nan namu assalamu alaikum da kwanan ku lahiya lahiya subul dan kware dan kirki shi na shi na sauraye dallu ashe shi na sauraye shi na dan gidan dutsen ma oh, oh, oh. shi na dan gidan dutsen ma shi na dan gidan dutsen ma shi na surkin Eh. ka wasu kuɗin ya da ya kawo ni to Allah ma kaina ka ka ba eh, eh, biyu ba a ni na wallahi to Allah ma abin da bai haka jiya to shi kuɗi na ka bani tsabage kasa ko kuma a takardar cak na na banki takardar banki ta nisa cikin jika kau ta naira miliyan biyu ke jiya oh. yanzu ma bayanin da tuwa ya muku gobe yan Allah ya kai mu oh. wannan gasar da za a yi ta dambe tsakanin babana da bahagon auta wa babana eh? ban gane ba shi shi da nake kai ma bayani mai mai ta baya bas babanka babana eh. ma in ya ci wannan gasar waɗannan kuɗi dama miliyan goma na da ci da eh. shi na rubuta cek ta miliyan biyu na fara ba ku ko da an ci wannan gasa ta mi sai eh, mu banki sa shin gasa ta mi ta dambe ta mi ta dambe wallahi dutsen mari kan ba dan dambe na ba kai dutsen mari oh. da ci da wanda ya sani ne na mai girma kanu Kano yiwa eh, kuma kuma sakatare na finance kuma ta gaba ba gudu eh maja Abdullahi Gwandu oh. To na ga na yanzu na fahimci inda kun karfa ta. Oh. Kai wanda haka nuhi oh. saddan nan ba gudu. Oh. Bawan Allah nan mai taimakon talakawa. Shiwa mai taimakon barayu. Eh. Shiwa mai taimakon gajiyayi. Wannan duk abin da ka kai kukan ka sai shi ma. Haka wato dutsen mai na gidan kuɗi. Shi kuka bi. Eh ba shi ne ka bi ba ina ne dutsen mai mai dambe. Kan ba ta. Dambe nan dutsen mai shi ne ka bi. Kai tsaya mai kira. Ba a koma da ya koma da na haka. Shin ke ke an mahaukaci ko ko ni an mahaukaci ko ko shi an mahaukaci a'a wallahi kai dai an mahaukaci ke dai an mahaukaci tun da wallahi kai dai an mahaukaci saboda ni tun farko da ka ji an ce dan gidan dutsen mari ka ki zai ka ci wallahi ni ba ka kai bincike ka ga ni ko na bincika shi mubarak yace a'a ni ce shi abbas yace a'a ni ce shi abba yace a'a ni ce shi koruku yace a'a to tun nan gaba na fara faduwa ai na faɗi ba ni ba waɗannan ko ni ce ba ni ba shi ba ban ci amma dan dutsen mari rike Shin tsaya mali. da ba. A ah, ba shi mu mu ba ta zuwa gidan dambe. Wallahi da sake. Wallahi ba ta zuwa gidan dambe. sake. Ina. A shaidu haukata muka yi akan miliyan. da ta haida ni. Eh. Sun nake gobe Allah ya kama in kawo kawuna kafin baba ya dawo. In kawo kawuna in gwada mai inda nake bi dan mata. To, ka kawo shi nan gidan ka. Oh, to, to sai ka kawo shi. Ka kawo mana shi. To, shin ba dai batun magana miliyan biyu na nan ba? A Tana nan miliyan biyu. To, gobe. A'a, tsaya. Miliyan biyu dai kan ai rubuta cek ɗin. An rubuta cek ɗin na kawo. Gobe ɗin uban ka kakan ka kawun ka kawo wane ne? Kawun. zai taho. Eh. Sai ka sake rubuta mai wani miliyan guda. Oh. Sai ka taho. Oh. Ba miliyan goma kace ba ba. Ai sai an ci dan nan na sanin za a samu kuɗi. Hmm. sai ku yi ta addu'a ku ma a ah, mu addu'a ai kullun cikin ta muke yanzu da yanzu wani kai to sai an na gode na gode dai babu illa mm. tun da dai akwai bilan biyu din kamun na kawo ka gobe to oh, sannan da ya to da ma wani ɗaya na yi ko ana daura ah, to na gode to ba dai akwai kuɗi ba ah, akwai kuɗi wallahi wallahi ana daura ma da an ci dambe ne lahiya lo muke yi mm. ai mu ɗan dambe